Karfe tara agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, karfe takwas kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita ashirin da biyar. Mai sauraro barkanmu da dare da fatan mun sha ruwa lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Hukumar lafiya ta duniya ta ce kasashen wato a ƙarshen wannan makon ne za ta baiwa Najeriya magungunan cutar kuturta. majalisar ɗinkin duniya ta kuma ce yawaitan tashe-tashen hankulan da ake samu a sudan ta kudu na barazana ga tsarin zaman lafiyar ƙasar hakanan za ku ji cewar cikin 'yan kwanakin nan jami'an sojin siriya sun kashe fararen hula 340 yanzu kuma ga cikakkun labaran Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ce a ƙarshen wannan makon ne za ta baiwa Najeriya magungunan cutar kuturta bayan kammala wasu gwaje-gwaje da ta yi lamarin da ya janyo jinkirin tsawon shekara guda wajen samun maganin cutar ga dubban masu fama da ita a ƙasar ciki har da ƙananan yara a farkon shekarar da ta gabata ne dai aka fuskanci karancin maganin cutar a najeriya wanda ya biyo bayan wasu sabbin gwaje-gwajen maganin da aka yi indiya a duk shekara dai ana samun sama da mutum dubu daya da ke fama da wannan balahira cuta wacce ke haifar da tsangwama ga masu dauke da ita hukumomin chadi na ci gaba da tsare wakilin gidan radio france international olivier a kasar bayan da suka kama shi ba tare da gabatar da wasu dalilai ba jami'an 'yan sanda ne dai suka kama shi a lokacin da yake gabatar da aiki inda suka kwace na'urar kwamfutarsa lauyansa ya ce wato an dakatar da ci gaba da binciken da ake yi a jiya juma'a har zuwa ranar litinin sakamakon zuwan wasu mutane da ba a san ko suwaye ba to a mali kuwa a mako mai zuwa ne gwamnatin sojin kasar za ta dage dakatarwar da ta yi na ba da lasisin haƙar ma'adinai a wata sanarwa da ma'aikatar kula da harkokin ma'adinai ta kasar ta fitar ta ce daga ranar 15 ga wannan wata da muke ciki za ta fara amsar takardun neman izinin haƙar ma'adinai a ƙasar a watan nuwamban shekarar 2022 ce dai gwamnatin ta dakatar da ba da izinin haƙar ma'adinai a ƙasar ta mali domin a cewar ta ɗauki matakin ne don inganta tsarin inda a shekarar 2023 da yi wa dokar ma. To labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yawaitar tashe-tashen hankulan da ake samu a Sudan ta kudu na barazana ga tsarin zaman lafiyan da ake da shi a ƙasar kwanaki bayan kama wasu jami'ai da ke biyayya ga mataimakin shugaban ƙasar. A farkon wannan watan ne dai jami'an tsaron ƙasar da ke biyayya ga shugaba Salva Kiir suka kama biyu daga cikin ministocin ƙasar da kuma wasu manyan jami'an sojin kasar da ke biyayya ga tsagin mataimakin shugaba rick marshall kamin dai ya haifar da barazana ga yarjejeniyar zaman lafiyar da aka cimma a shekarar 2020 wato 2018 wacce ta kawo ƙarshen yakin basasan ƙasar da aka yi tsakanin magoya bayan sir da mashar da ya laƙume rayukan kusan mutane 400 gwamnatin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ta ce za ta bayar da tukwicin dala miliyan biyar ga duk wanda ya taimaka wajen kama shugabannin kungiyar 'yan tawayen m23 uku ciki har da tsohon shugaban hukumar zaben kasar da a kwanakin nan suka kwace wasu manyan garuruwa a arewacin kasar a wata a watan agustan shekarar bara ne dai wata kotu da ke zamanta a birnin kinshasa da yankewa mutanen uku hukuncin kisa a wata shari'a da aka yi musu ba tare da sun halarci zaman kotun ba hakanan hukumomin kongon sun kuma sanya tukwicin dala miliyan hudu ga duk wanda ya bata bayanan wasu mutane uku da ke taimakawa waɗancan shugabanni faransa ta fara miƙa sansanonin sojanta da ke senegal ga gwamnatin kasar a wani mataki na janye dakarunta daga kasar ta yammacin afirka tun a shekarar 1960 janyewar dai ta biyo bayan ficewar sojojin faransa daga mali da burkina faso da niger da chadi da kuma africos tokar da ya sha'afa labaran na zuwa ne daga sashen hausa na radio france international Wata ƙungiya da ke sanya ido kan rikicin Siriya ta ce dakarun gwamnatin ƙasar sun kashe fararen hula 'yan ƙabilar alawiya 340 a cikin 'yan kwanakin nan daidai lokacin da jami'an na gwamnati ke fafatawa da mayakan da ke biyayya ga hambararren shugaban kasar bashar al-assad a cikin wata sanarwa da kungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke sanya ido a kan rikicin na siriya ta fitar ta ce mutanen su rasa ransu ne a wani rikici da ya barke a ranar alhamis wanda shine mafi muni tun bayan hamɓarar da gwamnatin assad a cewar wasu alƙaluma da kungiyar ta ta fitar kawo yanzu adadin waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyar rikicin ya kai 553 ciki har da jami'an tsaron sabuwar gwamnatin ƙasar 93 da waɗanda suka yi goyon bayansu 120 Kasar kasashen Birtaniya da Faransa da Jamus da kuma Italiya sun goyi bayan shawarar da ƙungiyar ƙasashen musulmi ta gabatar kan yadda za a sake gina Gaza wanda suka bayyana